وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون masu ƙirƙirar ƙarya ga Allah me suke zaton zai faru da su ne a ranar alkiyama shin suna da san za a gafarta musu ne faufofo har abada hakika Allah mai matukar falala ne akan mutane ta hanyar jinkirta musu da rashin gaggauta musu uƙuba, amma mafi yawancinsu masu butulcewa ni'imomin da Allah ya yi musu ba sa nuna godiyarsu a kai